أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم يوم مسلمي ورحمة الله وبركاته بمجي بمنا زيتي أكان هكونشين ko hukunce-hukuncen nan na mun yi zance ko kuwa zancenmu ya kai a hukunci na uku da hudu da za mu yi karin bayani hukunci na uku shine wanne yake ba sharifi ba bai iya ya ba sharifi zakkan kono izan ya kasance ma sharifi yana karkashin wanne yake ba sharifi ba to zakkan wannan sharifi da yake mai yana kasansa wajibi ne ya fitar ba zai yi ba sharifi ba misali mutum ne iyalinka ya ce kai ba sharifi ba to wajibi ne kai ka fitar mata zakkan konunta amma zakanta da za ka fitar ba za ka yi ka ba sharifi ba sai dai ka ba wanne yake mai ba sharifi ba A kan haka sharifi shi zakansa ya yi fitar ya ba wanne yake ba sharifi ba amma wanne yake sharifi bai mai ya fidda zakka ya ba sharifi hukunci na hudu Shi ne wanda za ba zakka talakan da za ba zakka wannan talaka ba wajibi ba ne ya zama adili amma akan ihtiyati wanne yake wajibi kada ya zama mai mai shan giya kuma da kai zama mutum da yake mai yana bayyana manya-manyan sabo kada ya zama mutum ne da aka san shi da zina ko da yi da mutane a fili to wannan eh, akan ihtiyati wannan yake wajibi ba ba shi zakkan kono sannan hukunci na biyar dukkan mutum da yake in ka san ka ba shi zakkan kononka zai yi amfani da wannan zakkan ne a cikin saba ma Allah subhanahu wa ta'ala a wurin me zai fatattaka wannan zakkan yani zai je shagiya ko zai je gidan lalata ta wannan ba ba shi zakka akan ihtiyati wanne yake wajibi talaka kada ka bashi abin da yake ya fi abin da zai yi amfani da shi a cikin shekara yani idan za ku ba talaka zakkan kono kada ku ba shi abin da ya wuce eh, abin da yake bukata ya wuce shekara daya amma kada a ba shi akalla da kilo uku kamar yadda muka ambata yani idan wannan talaka zakkan da za ku gama ku ba shi ala sabilil misal idan ka ba shi eh, zakkanku ko hada ko hada unguwanku ko ba shi zakka kamar kilo dari biyu ya ishe shi misali a zuwa karshen shekara to kada a ba shi abin da ya fi wannan amma kada a ba shi kasa da kilo uku kaman yadda muka yi zance a kai bayan haka hukunci na bakwai idan mutum ka zare zakkan kononka ka ajiye gefe bayan ka zara wannan zakkan konon ka ajiye gefe ka ce wannan shi ne zakkan konona to ba ka iya ka doki wannan zakkan konon ka yi amfani da shi ka sa wani abu maimakon wannan tunda ya yi riga mai kafin da wannan ka ajiye gefe hukunci na takwas izan ya zamana zangon da kake rayuwa unguwan da kake rayuwa garin da kake rayuwa akwai wanda ya cancanci a bashi zakkan kono akan ihtiyati na wajibi kada ka fidda wannan zakkan ka kai shi wani gari daban ko wani unguwa daban izan kuwa kai haka me zai faru idan ka da shi ka kai shi wani unguwa daban ko wani gari daban alhali a kowanne cancanta a garinka idan hanya aka sace wannan zakkan kono ko ya bace ko wani abu haka to za ka sake mai da wani zakkan daban saboda shi idan akwai wanne ya cancanci zakka unguwanka ka ba shi in ka da shi akan ihtiyati na wajibi ka fidda shi ka kai shi wani gari ko wani unguwa idan ya bace hanya to ya zama bashin bashinka suwa ake ba zakka babu shakka cewa wannan ake ba su zakka ƙur'ani a cikin surat tauba yani ya yi bayanin wayannan mutane da ake ba su zakka ko suka cancanci zakka guda takwas su ne mai talakawa da masakai da wanna mai suke aiki kan tattara zakka sannan da wannan ake ba su zakka domin me a waiwayo da hakkullansu za zuciyansu in ma su taimaka da musulmai a cikin yakin da suke yi ko kada su taimaka da makiyan musulmai su yaki musulmai ko ko a'a a jawo zukatansu da hankulansu zuwa shiga musulunci sa'an nan da bawa da yake son ya fanshi kansa shi ma ana bashi zakka da wannan ake bin binsa bashi sa'an nan da aiki a cikin mai eh, hanyar Allah subhanahu wa ta'ala kamar gina masallaci ko eh, hanya ko gina hospital duka da matafiyi da yake guzurinsa ya yanke ana ba shi zakka wayannan mutane guda takwas su ne ubangijin allah subhanahu wa ta'ala ya zancen su cikin alkur'ani su ne ake ba zakka wannan musulmai sun dace a kan wayannan mutane babu shakka a ciki wannan ake ba zakka da farko kamar yadda muka yi magana shine mutum da yake bai iya ya samu abin da zai rayuwansa da shi yani bai ya kiyaye abin da zai rayuwansa da shi yani bai da iko abin da zai rayuwansa da shi ya ce wannan abin zan yi rayuwana da shi waton kullum jira yake yi wani abu sabo ya shigo wannan shine mai ake ce mai talaka ko faƙir amma miskini kamar yadda suka ce shi ne asalin wannan bai da komi shi fakir wani lokaci ka same shi yana da wani abu amma bai isan shi amma miskini shi bai da komi sa'an nan wannan na biyu kenan da ake bashi zakka fakiri da miskini na uku mutane da annabin Allah salawatullahi wa salamu alai ko khalifan manzon Allah su ne a imman nan goma sha biyu na alayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka sa su su karbo zakka a wurarraki daban-daban su ma ana ba su nasibinsu rabonsu a cikin wannan zakka ko ko a'a wannan ake son me a juyo da zukatansu da hankulansu zuwa ga musulunci da musulmai wanda suke ba musulmai ba ana ba su zakka domin me su musulunta ko su taimaka ma musulmai a cikin yakin kahurai mutane ko sinfi na hudu da eh, biyar aki da ake ba su zakka shine bawa da yake yana son ya fanshi kansa shi ma ana ba shi zakka domin ya fanshi kansa sa'an nan wannan ake bin sa bashi na shida wannan ake bin sa bashi ya biya fi da iko da zai biya wannan ba shi. sa'an nan na bakwai ciyarwa a hanyar Allah subhanahu wa ta'ala abinda za a ciyar kowa fa'idansa zai zo mai zai komo da dukkan musulmai ne ko dukkan mutane za su amfanu da wannan abin da za yi kuma akwai yadda Allah subhanahu wa ta'ala a ciki kamar gyara hanya ko eh, gyara kadarkai ko gina masallatayya da ire-iren wannan ko gina eh, hospital wannan duka abu ne da yake ba shakka akwai yardan Allah subhanahu wa ta'ala a ciki sa'an nan na takwas matafiyi da yake guzurinsa ya kare a hanya baya da abin da zai koma inna ya fito to sai a bashi zakka saboda me ya samu guzurin da zai koma garinsa wayannan su ne mutane da yake mai sun cancanci zakka amma akwai hukunci da kuma yi danganci eh, ciyar da wannan zakka shine na farko bawa ko talaka da yake zai karbi wannan zakka ya kamata eh, ya cika wayansu sharuta a mazhabin ahlul bait salamullahi alaihim ya kamata wannan talaka ya zamo dan shi'a da yake imani da manzo ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shagabannin nan da khalifofin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar da su su ne imamai goma sha bin nan ya zama na mai yana da wannan sifa sa'an nan ya cancanci zakkan kono sa'an nan sharati na biyu kada ya zama wanne yake eh, wajibi ne wanda zai fidda zakka ya ciyar da shi yani kada ya zama matan wanda zai fidda zakka ko kada ya zama mai ɗan wanda zai fidda zakka ba ba shi zakka sa'an nan sharati na uku izan ya zama na wanda zai ba da zakkan ba sayid ba ne yani ba sharifi ba ne to zakkansa bai ba sharifi sai dai izan ya zama sharifi wannan lokacin ne zakkansa zai yi ba mai sharifi sharati na hudu ya zama na wannan talaka da za ba shi zakka kada mai kada ya ciyar da wannan zakkan a cikin sabon Allah subhanahu wa ta'ala sharati na biyar akan ihtiyati wanne yake wajibi kada ya zama mai wannan talaka mai shan giya ne kuma da kada ya zama wanda ke bayyana kaba'irai na zunubi bayan aka wannan ake ba zakka wannan ake bin sa bashi kamar yadda muka yi magana ya zamana bai da mai ikon biyan wannan bashi idan da ya zamana wanda zai fi da zakkan shi wannan ake bin shi bashi tuwansa yana gidan wanda zai fi da wannan zakkan ne saboda sabili da ake mai ana bin sa bashi to wanda zai fi da zakkan ko da yake shi ke cin me shi ke ciyar da wannan mai wannan da ake bin sa bashi ya ba shi zakka saboda me ya biya bashin da ake kansa yake kansa saboda mun ce kada ya zama wannan za ba zakkan ciyar da shi wajibi ne akan wanda zai da zakka amma wannan hali an fi da shi a cikin wannan ka'ida Izan ya zamana wanda kake ciyar da shi ana bin sa bashi kaya ka bashi zakka domin ya biya bashin da eh, ake bin sa saboda musulunci ya kula da lamari na ilimi kwarai idan uba kana da ɗa yana bukatan littafi na ilimi yana bukata to kai uba za ka yi ka ba shi zakka domin me ya sai wannan littafi na ilimi saboda me ya karatu a nan wannan yana nuna mana cewa musulunci ya kula da batun ilimi kwarai insha Allah eh, lamari na uku eh, na hudu za mu yi zance a kansa a sabon saduwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh